masu fama da matsala na sakewan jiki na sakewan tumbi-tumbi laɓitar-laɓitar ko kuma wata gaba daga cikin gabobinsu ta kasance akwai tarahul a tare da ita ma'ana ta sassake to za su iya amfani da al'afsu ma'ana ɗan kumasa domin magance wannan matsala kamar yadda muka alkawarta a baya cewa za mu yi magana a kansa za a yi amfani da ɗan kumasa za a samu ɗan kumasa adadi madaidaici a niƙe shi na biyu kuma za a samu lalle shi kuma lallen ya kasance adadinsa ɗaya bisa uku ne na shi wannan garin ɗan kumasa da aka samu sai a samu ma'u khal ruwan khal kenan sai a gauraya wannan garuka guda biyu garin ɗan kumasa da kuma garin lalle da aka samu sai a gauraya su waje ɗaya bayan an gauraya sai a samu wannan gaba da ta sassake wannan gaba za ta iya kasancewa hannu ne zai iya kasancewa tumbi ne ga mace zai kasancewa mamanta ne ta sassake tana bukata mamanta kasance ta riku ta damke ta yi yadda ake bukata so sai a manna wannan haɗi a wannan wuri idan aka manna shi sai a samu bandeji gauze kenan kamar wannan haka sai a manna ko kuma a ɗaure wannan wajen da shi bayan an ɗaure sai a samu duk wani abun da za a samu ko zani ne ko wani leda duk abin da ya sawaka sai a tamke wannan wajen da shi idan aka tamke sai a bashi yi awa uku bayan ya yi awa uku sai a kunce shi a wanke shi a maimaita wannan sau hudu a sati da izinin allah za a samu natija da ake bukata allah maɗaukakin sarki ba wa duk wani mara lafiya lafiya